wannan fitali ne saniyatun tujibu haqqan ma qasam bil mali aw ma ala lil mali ta'um shahada kul adli liman aqama wa mura'atani kama tamu kama wa hauna an shahidin kayyuhuni irhau sitirin wahati ya zura hani waliyadu ma'amu jaridi da awawa inna Ka kafa albashin nata ne a kasadin. Walmota a alaihi abal kasama. Wa tsitsiwa za a riƙa kurkun ule ma. Bala ya minam ano ko lal muka yi. Ka tawaye hota Wa balegos zan yi shahada. bi haisu la'ya jiku kada uwa ada. fasalon wannan fasali ne mai bayani akan shaida ta biyu mun haɗu shaidu na farko ita ce wadda ke wajen da alhaki ba tare da rantsuwa ba ita ce shaidu na mutum biyu ko kuma ta aminci a na mutum hudu ko kuma shaidun yara tsakanin ko kuma inda ya kasance matsala da ya kasance maza ba ku sanin abin da ke faruwa kamar abin shahilan mata ko abin shahilan ba ko abinci ko abin da ya kama da wannan to kuma sai mace biyu kaga dai ana samun ta'addudi in ba kawai shaidu da anka nema wata anka ce shi wata labari na ko wanda anka ce mutum guda na isuwa fi babil habar wasna da aula inda kullu dai nazar shi dai anka rika suwa shi ma an sa sanya hakan saboda haƙƙi na tabbatuwa ba tare da rantsuwa ba don haka anka sa hakan to sai kuma ga inda alhaki ke tabbatuwa da rantsuwa shaidu guda matsala maliya ko ma ilil mali abinda ke koma ga kuɗi duk matsala in ta ce maliya ce to matsalan nan watan in kana da ka guda sai ka rantsi ko kuma kana da shaidun mata guda biyu sai ka rantsi nan ɗaya shaida mata ka amfani daga abinda shi shafi kuɗi sai ma ilil mali sai harka wanda ya kasance mazai zai ba su ne ta ita kwacin ba aka yi ba amma dai duk matsalar da aka ce ana neman shahidin wayan minu gare ta to matsala ce wadda ya kasance maliya ba ma ya ulu ilil mali to wannan ana buƙatar shaidu guda biyu in ba a samu shaidu guda biyu ka samu shaidu guda sai ka rantsi to nan inda shaidu guda ka isuwa da rantsuwa suna da gani sahawa to shi na ce saniyatun shaidu na biyu tujibu haƙƙan tana wajen kuɗi alhaki amma ma a ƙasmin tare da rantsuwa to wace irin ce mali. Da Allah da ya kasance maliya ce kauma ɗauma alalil mali ko kuma watan abin da ke komawa ga dukiya au ma yu ammu ko ma ko ma ya gaba ko ma tu ammu ko kuma watan abin da aka mihi abin da aka mihi watan ala mai komawa limali ga kuɗi abin da ake nihi wanda ke koma ga kuɗi kuma shi ma ana bukatar shaidu guda da rantsuwa gare shi to shi na ce shahadatul adali shaidu na adali da ma a kama ko ga wanda sai da shaidun idan kana da haƙƙi akan wani mutum an ka nemi shaidu ka samu shaidu guda to sai ka gama shaidu ka guda da rantsuwa sai a hakinka ka shi tabbata in ka kawo shaidu guda ya yi musu haƙƙi amma ka kawo shaidu guda akan tabbatu a haƙƙin ka kuma da ka kawo adali na shahadatul adali da ma a kama to sai ka gama da rantsuwa sai a hakinka ka shi tabbata wa mura'atani yace kai haka nan mata take guda biyu in da matsala ce da kasance maliya ce matsala maliya in ya kasance an ka nemi a kawo nuyu a akan haƙƙi ba ka samu shaidu biyu ba ka samu shaidu guda shaidun nan guda a ta samu ta take guda biyu Tumatir matan nan guda biyu suna zama makon shaidu guda matan nan kuma ko su hamsin na makon shaidu guda suke shaidun mace biyu da shaidun mace guda na ba a cewa mace hudu makon adadi biyu a mace hudu makon adadi guda suke wa mura'ata ni mata take guda biyu kamata za ku tsaya mukamahu ko mukamahu matsayin wanda ya kasance watan adali ne to wannan kenan yace wa hahuna na nan ga watan tabbatar da alhaki tare da rantsuwa wa hahuna na nan ga watan isbatu alhaki ma sani tabbatar alhaki tare da rantsuwa to ni an shahidin da ha'u sakirin ga hican wa hahuna na nan ga da ha'u fitirin cikin shamaki ƙayyuguni shina wadatar suwa an shahida da shaidu amma ha'una nan ga matsala da ce haƙƙi na tabbatuwa tare da rantsuwa to na in an ka samu irha'u sittin inda aka ce mai irha'u sittin watan التحلية بين الزوج التحلية بين الزوج وزوجته tsakanin miji da mata in mutum ya mata a karama musu arme da ita da aka zama musu arme da ita ta zo gida ne hin ta tare suka samu kaɗai tashi da ita ko kuma zo gidan ta kayan ta tare suka samu kaɗai tashi da ita shi aka ce mai a su ce na yana daga kaɗai ta sakin shamaki sakin labule ko kara ɗaki to duk an da duk an ka samu ɗaya daga cikin waɗanda an ka saki labule daga shi sai ita wasu haka da ɗaki daga shi sai ita abin da aka mihi zama na kaɗaita na nasuwa idan sun ka samu zama na kaɗaita kuma cikin nasuwa, sun ka samu ko minti goma na ta hito ta yi mai rakiya ko hito mata rakiya matsayin tana mata ta yi ita ma shi ma matsayin shi na mijinta ta yi mai rakiya matsayin mata ya yi mata rakiya matsayin miji idan irin wannan ya faru suka samu saɓani ba a kai ta gida ne ba sai ya sake ta yin nemi shi ba ta da sadaki ta ci a ta ci sadakin ta gaba ɗaya saboda ya yi amfani da ita wa shaidu nan wa shaida ha to nan shaidu abin da ke shaida al'ada shaidu na al'ada ce ya irha su ce abin da kaɗai ta ta nutsuwa kaɗai ta ta nutsuwa ita shaida nan da ta samu shaidu guda ɗan shi kaɗai ta nutsuwa ɗami sai rantsuwa shahidun ma'aimi ne nan abin da a shahidi nan shahidun rufiyo na to Musa samu ɗaya kenan ko haka cewa hakuna an shahidan hausa ce ustilin wa hati ya zura hanin haka nan kuma cikin wannan matsala muna neman kuma ya zura hanin watan tikun a gina in ya kasance watan danar da bashi mutum ya zo nema gare ka ya ce wa da Allah ka min dubu goma wa da ka ba ka da daɗin mu'amala ko na arama ba ka biya ban ba ka sai ka bani wani abu to ga keke na ka riƙe da alamin dubu goma da ka keke ba ka ka ba shi dubu goma da ka ba shi dubu goma ana nan nan ya tashi zuwa wani wuri cewa ne wallahi ina son zuwa wuri kaza wanda abin hawa don Allah ka ayyance keke in zo in dawo in kawo ma ka duka sai ka ba shi keke ta yake mai sama da ran nan ka taho ragan ragan kuɗin ka gare shi ko ke ce shi ba ba ku yi tsakanin ku da shi jingina ya baka kuma ya baka kuɗi kuma ka bashi abin jingina ta yi sai ƙara ta akan hakan ga yi kara ta akan tana biya ta dubu goma na jingina ya baka ke amma ya taho ya roƙe ka Allah ka ka ala miki kyaki mai san ke ce wannan shari'a babu ruwanta da abu ita ya zura hannun ɗaya za ta dibi wa a da abin jingina da ke ko don hakan ganin nan ganin ya yi tabi rahanin al'ada ta shaidiya biya ka sun kuma Ibrahim don hakan da kiya komo ga hannu ne al'ada ta shaidiya biya ka na in yalanci shi ke nan hakin ka faɗi sai lahira da hukuncin duniya kan shi na mafarki wa hati ya zura hanin hmm. cikin wasan shaidu rufiyi muna da du hmm. da ha'u sittin isi ya zura hanin waliyadu ma'a mujalli da'awa waliyadu sai hannu ma'a da da'awa tare da tsintsar kiran cewa abu na kana aliyadu ma'a mujalli da'awa jayayya aka tsakanin karkai da wani nan abinda matsala ta ke, kai arziki da wani abu sai wani mutum ya ce na shi na amma ga hannu ka yake gona ta kace ta kata wani ce ta shiga tun mutai mu ɗauka aro ya baka aron ga ya daɗe shi ko saboda jin nauyi bai tambaye ka ba an kai shekaru zan nan yi tambaye ka a ta ta'adda gona ko kuma allah misali mahaifinka aro ba mahaifi ne mahaifi ne ya rasu naka ya rasu amma kai mahaifinka ya faɗa ma gonan nan ta da hannun wani aro ne bashi aboki na aro ne bashi bai tambayi gona ba hage Allah mai rasuwa shi mawancin ne ga bai tambayi mahaifi ne da an kai gonar shi ko ga hannu ne ba Allah mai rasuwa gona ta komo tsakanin da shi dan wanda ba da aro in mai dan wanda an ka ba aro ce gonar da aga hannunka ta mahaifi ta mahaifinka abokin mahaifi na mahaifina shi ba ka shi ba mahaifinka aron gona kuma Allah ya musu tuka amma ni mahaifina ya faɗa min hakan da ni ko ce a ni gona ta na ta bai ta faɗa mai ta wani ta ba to irin wannan in ta kai kotu kai baka da shi bai da shaida muna da alyado ma'amudan dattawa wannan shi ma ana ce mishi shahidi urfi ke na al'ada al'ada wa ake da gona duk wanda ake da abuwa shi a da shi haka nan kaga kenan sha da shaidu guda me a shi yado ko amma da awar kuma jari data ba ta da kowace alama ta wani haƙƙi mai tabbatar da alhaki wani gehe ko wani gehe da awa kowanne su haka take amma shi ko shi alƙirci ga hannu to nan shi na shaidu guda ya shi, zama a nan ga hannu na yi to me shi ka bukata da guda ko in ya samu da guda bai rance ba in ya samu da guda ba fa ya bisa da shi rantsuwa zai in ya rantsuwa sai alhaki ne shi tabbata muna da shahid ofi nawa hmm, uku gare mu ina ce wa yadda ma amudi da da'awa wa in takafa au in takafa an bayyana tani ko kuma ta da kasance bayyana tani shi da nugu guda biyu kafa asun ka dace fasa bin mai bayani haka nan kuma inda an ka samu takafu na nu guda biyu kamar duk irin wannan matsala ce kai ka ce shi a dubona shi ya ce shi a dubuna amma wannan kuma an ka samu kakkawo shi kawo shaida wannan shina faruwa daga misali wanda ya kasance ki da ba irin wanga ba kamar yanzu Allah misali kana da awaki ina da awaki sai dai ɗiyan awakin ka sun ka fada cikin nawa ko ɗiyan awaki sun ka fada cikin naka sai ka ce kai da ɗiyan awakin nan ni ko ni ce ni a dasu kusan da kana da awaki ina da awaki wa a gane wanda a dasu ko wajen sun girma kaga za a samu matsala ko to sai ka kawo shugabannin ka guda biyu akan cewa na da hawaki ni ma ni kashi da nuna guda biyu akan cewa na da hawaki kuma kowane su yi isbati shaidannu ka sun kai isbati gare ka shaidannu sun kai isbati ga nan a shi kenan ka ga shaidannu na sun yi nami ga shaidar ka shaidannu ka sun yi nami ga shaidar ta to an samu wasan ta kafa a bayyana ta ne ba ka ce a wajen ta kafa a bayyana ta ne ko kuma inda shaidannu gaba ɗaya sun ka dace shaidar ka to ta dace shi kenan ya za a yi shikenan sai karanci in ya kasance cikin awakin nan suna cikin nawa yan mm. awakin ka na cikin nawa ni da rantsuwa mm-hmm. ni da ka da awacewa nuna mm. ni da rantsuwa suna cikin nawa mm. sannan kuma in ya ce nau a cikin naka kai za ka rantsuwa sau suna cikin naka ta ta kama da wuta amma nan shaida akwai ko babu shaida shi akwai an gane to fasalin ka yin bayani ne ko kiran su a'a shi ke sai a tashi haka nan a bar su shi inda suke eh to Allah ta bata musu ta kiran su a kiran su sai a bar su suke ba alaba wannan ke nan koma ga in ya koma ga alayyar kiran tsuwa za a yi a kiran tsuwa ya kiran tsuwa ta kafa abai ta ne muka samu ta kafa yi an ka samu da nuna nan ga akwai farki tsakanin wa da wancan can ko babu shaida ma'ana wani shaida wanda in kowa kiran tsawon ta wasu ga wanda su akwai ka'ida nan yau kawo ƙasa da alama kana sami ko yanzu muna da kudu kenan ko kemi to wal mudda alaihi ya bar kasa to nan in mun ka diba akwai akwai akwai tawafuki akwai taharufi mm-hmm. ko akwai akwai shehu akwai nadiru cikin wannan mm-hmm. in mun ka ɗauke shi a ilhaqun nadiru bin nadiru duk guda ce mm-hmm. waladu ma'a mujarrid da'awa aw in kafa a bayyana tani ko in muka ɗauke shi da zai inda zai ji guda ce ba su da bambanci in ko muka bambanta ya ce yanzu muna da hudu an kiyaye da wannan sani walmudda alaihi ya bar kasama walmudda alaihi Amin. Maka ne ko kace? Iya. Alhamdulillah.